سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ba mu babban kaso cikin alkhairin wata wata san amso an da ake biyautawa daga shiga wuta a gafar ta mutu, ai musu rahama wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata zama lafiya da tsaro da karfin tattalin arziki da karfin kiwon lafiya kuma ya kare mu daga dukkan annoba da sharruka muna addu'a ta musamman ga mu'assis na jama'a da zarar da ke da ya fara sunna الشيخ إسماعيل إدريس زكريا الله يرحمه رحمه الله يمشي غفرة ما ولا كمان اللي تاعنا ممكن كان شاوا هو شيخ الإسلام أبو بكر محمود غني Allah ya kai haske ga kabarin shi Allah ya yi musu kurakurai muna addu'a ta musamman da jagora kuma kalima na malam a shekar Muhammad Sani ya haya dingin Allah ya kara mai taimako Allah ya kishi kariya Allah ya kara mana rayuwarsa albarka ya taimake da abokan aikin sa gaba daya wato a matakin kasa har zuwa jihohi na zuwa hassa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki jagororin shugaban kasa da masu taimaka miki gwamnan mu na jihar Kebbi da masu taimaka miki wannan masarauta ta mu ta Kebbi muna roƙon Allah Allah ya kara mata albarka yau an hukumi jiya mun kai ka yi zaɓar da amma kuma Allah ne Kuma Allah kuma ya karanta wani abu a cikin sosuwa da a sai dai da hali ba samu a gaban sana wani na hali ba to idan Allah kuma ya ta dawo shi sai ya sake karanta in kuma ma bai karanta ba tun da karatun sai yana nan ai ba gobe والأمر إليك انظر ماذا ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبه رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة نعم إذا أن أقول سورة الواقعة مكية مكة على توقف إيتام وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية آية تسعين تاء هو تقوي كل شدة وموضوعها ولدي البعض babban darasinta wanda take bayyana muna shine tashin alkiyama wata kasimun nasu wa taqsimun nas da karkasa mutane yau mai kiyama ce a ranar tashin alkiyama wato wannan tura bayan ta yi muna bayanin tabbacin tashin alkiyama cewa za a tashi za a tayar da matattu kuma akwai da gaban Allah subhanahu kuma ta'ala da sauran abubuwan da suke gudana a ranar tashin alkiyama kuma surar za ta bayyana muna cewa ta ta kiyama mutane ba da su guda ba mataki mataki ne daraja daraja ko ya aljanna ma ba daraja guda su ba suna da bambanci wajen darajoji to wanda dai ayi magana yan wuta waɗanda su an ƙasa ƙasa a kafar fara a ne wakila aruna kulla laila karatun suratul waqi'a a kowace dare karshen ba kasa yana kawar da bakin ana in dai mutum na kan sokul wace a ko dare to Allah zai koya miki wato bukata sararin bukata ko sarari mai kawajin mai masauni saboda zancen nan masauni da yake sami ita rasulullahi sallallahu a wa sallam ya ko dan masauni Allah ya zai ya ce na ji manzo Allah jira da abinda Allah su dauka da gari yana cewa man qara'a suratul waqi'a wanda ke ya ga suratul da kullu laylatin a kowane dare lam tusibuhu fa'atun abada kalamci ba zai tare shi ba har abada بسم الله الرحمن الرحيم إذا idan alkiyama ta tsayu ai na mata alkiyama idan alkiyama ta tsayu laisa li waqa'atiha kadiba babu ranga babu rayuwar da za ta karyata ta lokacin da alkiyama ta tsayu in hannun duniya mutum ya karyata kafiri ya karyata ya ce ba a ɗan alkiyama to lokacin da alkiyama ta tsayu zai yadda ta eh, ta tsayu babu magana inkari babu magana mutu gare da wata ala ita alkiyama tana sauke darajar wasu ƙasa wajiya tana ɗaukaka darajar wasu sama zuwa ga darajar madaukakiya ainihin mutum ainihin mutum ya rajin da sauke a kawani wannan kiyama tana bayyanar da faduwar faduwar da wasu mutane kasan kasa bin kodin limin na saboda sun fi wuta wani rafa ya aka yi kuma tana bayyanar da ɗaukakar ta da wasu bin dukodin limin janna saboda sun shiga su aljanna wato kira da kyama ta tsayu kowa zai ɗauki matsayi ne masu babban mukami madaukaki za su ban mukami masu mukami na ƙasa da faɗuwar daraja warwar su kuma daraja su za ta faɗi Allah ka sa mu cikin waɗanda za a ka darajar su a da wannan yini na ɗaukar karfiya. To, malamai malaman tafsiri malaman balaga sun yi bayani cewa ta ce ba ta ke ita alkiyama ita ce za ta ɗaukaka ita za ta kasanta wato akwai abin da rama ke ce ma wato hakiki da majazi hakiki shi ne ma'ana ta hakika majaz ko shi ne ma'ana wadda ba hakika wasu kun ga Allah subhanahu wataala shine zai dauka darajar wasu mutane da kaskantar da darajar wasu amma sai an ka jingina aikin ya kiyama saboda ita wuri ne to kawai dama ake a al-isna da irin mahalli wato a jingina aiki zuwa ga magiran da aka yi aiki sun ce a bar misalai da dama cikin larabci ya sai a ce yawon sa'in walailun ka'im sai aka ce yau mun yi misa'inu mai abu sai aka ce da azumi ga yini walailun ka'im sannan kuma aka jingina kiyamun laili daga dare shi kuma aka ce dare mai kiyamun mai mai tsayuwa alhali ba dare ne yi kiyamun laili ba wani na yin kiyamun laili cikin dare amma saboda dare shi an lokacin da aka yi kiyamun laili sai aka jingina gare shi ma yin ba shi ya azumi ba amma an jingina masa saboda shi shi ne lokacin da aka mahalli ina ba ba abin zai bayyana na da wata da wasu da fasa da wasu a da kiyama amma Allah shi ne aikin ba rai idan mutum ne an tsoron idan aka girgi da ƙasa wa sannan an ka daddake zuwa su aka yi musu fata-fata ma'ana an ka rike zuwa su suka koma guntu-guntu ko kuma suka zama suka zama gari wanda yana nuna mana tsarin nan na duniya zai rubuce zai canza bayan da ake duk ƙarfin da aka rike da gidan da abincin da aka yi mata za ta yake kisa wato sai da kaza Kuma ma zuwa su za su kaza fakanat haba'an mumbarsa zuwa su za su zama kura a yin shekewa Allah ta ba su wata Allah ya ce wa kuntum azwajan salata a ranar tantar kiyama ku mutane za ku kasance nau'i nau'i guda uku idan mutane ba darajar su guda ba ba na wani su guda ba mataki mataki ne ba ashabul maimana فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون Allah da ba ka wata ala yake a ashabul maimana wato na uku da guda uku ga su kamar haka akwai ma'abutan dama ne wa umul ladina yusawna kutubahum sunna wa tanda aka ba da tawaitin bi aymanin da Allah ya kula dama ma ashabul maimana min yi sanar da kai abin da ake cewa ma'abutan dama wannan tambaya da ake yi ma ashabul maimana تعظيم يوم الله بين شأنهم وشأنهم بدخولهم الجنة saboda za su shiga aljanna ba haka wanda ya shiga cikin mutanen dama ashabul maimana ya dace kuma ya yi nasara Allah ka sa mu cikin ashabul maimana wa ashabul mash'ama nau'i na biyu shine akwai ma'abuta nauyi ko da za a da hannun Wata a bayan bayan. ko hannun sai an bankare shi can bayan bayan sannan a ba wannan ta aiki ma a tsawon mahimmanci amma me ya sanar da kai waɗannan mutanen hauni wannan shi sau maimaita da aka yi ba a kawo matsawa da hakilu wala ka yi zawa na mai tsarin ga al'amari bi da kone numin na saboda sai shiga wuta Ta ga, wato usulubi siyaki yana da tasiri wajen fassara kaga ma a kawo maimana an ce maimaita wannan kalmar da wannan tambaya girmamawa ce ma'ana ka ji mutane ka ga mutane ka ji in ka ji mai daraja waɗannan su ne masu daraja su ko waɗannan da aka wani ta ma a samun masama menene su su ba kowa ba ne ba su da daraja walakantar su ne daga wannan ma'anar su yaƙi ne ya bayar da ita Allah ya mana kariya daga waɗannan alƙawarin masama والسابقون السابقون نوعي نوكو شيني السابقون waɗanda suka tsere ila alkhairi zuwa ga alkhairi ma'ana asaliku dama daga tsere ne ya akwai mutane da suke ƙoƙarin ga aikin alkhairi su tsere mutane ba ce Allah su yi kawai su dai su dai su dai ba a'a abin da suke so su su ma yi zara su tsere ma saura da aiki a kai to malamai sun yi fassarori da dama za a sadu kuna wato wasu sun ce annabawa ne wasu suka ce a ba annabawa ne ba Hadda manya-manyan sahabban annabawa misali annabi musa yana da wani sahabi yana cikin asali kuna shine muminu ali fir'auna yana cikin asali kuna ko sannan habibun Najja cikin mutane annabi isa alaihi salam yana cikin asali kuna ko cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu maka da umar radiyallahu anhu ma suna cikin ko da saliku wasu malamai suka ce saliku da saliku na ya kunshi duk wani wanda yake kokari ya yi gaugawa ga aikin alkhairi sallah ce yana kokari ya rigai mutane wajen sallar jami'a zuwa tafsiri na yana kokarin kada basmalar da alaran ma za ta ce bismillahir rahmanir rahim ta kurce ba don haka yana kokarin ya tsere ma saura ya rage mutane don haka duk wanda yake kokarin ya tsere ya yi ganga zuwa ga aiki alheri ya shiga ciki kun ga ya rufe ku da wannan kowa wani ya samu shigowa mu ma muna sa ran mu ma mu samu shiga ciki muna roƙon Allah subhanahu wanda ala wannan baiwa ta Allah abu ne mai sauki gare shi na ya sa mu cikin ashabul maimana kuma ya ba darajar sami kuma ya sami to an sake maimaita asabi kuna wannan ta'kidi ne ta abimul bishani ma to girma sha'anin su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wa zalikal muqarrab ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين نعم. الله تبارك وتعالى يقول bayan ya a as-sabiquna as-sabiqun malamai sun ce wannan mubtada ne to khabar mubtada shine ulaikal muqarrabun wadannan su ne masu daraja makusanciya wajen Allah su yi fi na na'im za su yi cikin aljannar nema sullatun min al-awwalin wasu jama'a ne daga cikin na farko ai jama'atun jama'a ne min al-ummam al-madiya daga al'ummar da ta shuɗe wa qalilun min al-akhirin amma kaɗan ne za a samu daga cikin na ƙarshe min ummatin muhammad daga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to kun ga su as kuna as kuna, yan kaɗan ne a cikin wannan al'umma kamar yadda wannan aya ta nuna asabu ko da mai da umarni da yawa haɗe da kuma wani kaba abin da an kaba yin shi ne ala sururin mawuzuna wayanda mutanen masu daraja da boli suna kan wasu gadaje suna rusa wasu gadaje mawuzuna aimar suja a yin kerawa da saka a duk rubarin zari da filalai na binariya wajen wani da sarkoki na jamhari mustaqiina alaiha mutaqabilin kuma suna masu kwantawa su kintira kusa waɗannan gadaje kuma mutaqabilina suna masu karfe juna ma'ana zama ya aljanna ba wani wanda ke ba wani ce yana kallon kiyarsa a gaba da gaba ne suke kwance ko zaune ya tsofa alaihin mai zanen يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينجزون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين نعم الله من jima da wanda yake ba mu labarin irin hidimar da الجنة a wa ma'ana ba a haihuwa balle a ce ana cikin gidan iyali ga daya maza ga daya mata ya'ya mata su taimaka ma uwayensu su yi musu hidima su kuma ya'ya maza su a ubannan su hidima babu wannan to saboda na adam yana jin daɗin ganin ƙananan yara kuma yana jin daɗin su yi mai hidima sai Allah ya halittu wasu ƙananan yara wanda suka isa su yi hidima a cikin aljanna Allah ya ce alimi mu yaqumu alaihim mu mukhalladun wasu yara ƙanana suna kewaya ga ya aljanna su ne masu hijima, kuma nan yaran mukalladun za su dawama akan kurciyar su ba girma za su yi ba suna nan buka siffar kurciya da yaran a ta, haka za mu zama har abada amma dai suna nan suna yawa suna yi wa ya aljanna hijima. bai aka wato suna zagayawa da kofi kofi ko bukuka a kadamun la'urala a larabci an alku alku shi ne kofi wanda bai da bai da mariki shi yake shama alko wa a bari sannan wato kuna yawa da kofuka masu mariki shine ne a bari laha'ura wanda suke suna da mariki wa karabe kuma suna da baki inda za a aza ko inda za a tara a ɗabi a daidai ruwa sannan ya yara a gida suna zagayawa da wata giya ina ushur da shine kofin shan giya giyan nan min ma'in wato daga giya ta marmaro ai kamarin jariya min mambai giya wadda take gudana daga marmaronta la yanfatu abada kuma marmaron bai ba a abada ba irin gis duniya ce ba wanda ake haɗe-haɗe a matsa daga yi tace goma ko kuma daga abin da ya kamata la yufattahuna la yufattahuna anha wa layi wa layi riko wato huna an ha ya aljanna ba samun ciwon kai daga wannan giyar da aljanna sannan wala yin da na ba samun kuma tabuwa hankali maye da haka ba irin biyar duniya ce ba wanda tana sa ciwon kai kuma tana sa tabuwa hankali wato hankali ya rusu. wa faki hatimi ma ya takayyaro kuma ya aljanna a yare na ya mutu da wasu itacen marmari mai ma ya takayyaro na daga abin da sun ka zaba ma'ana ba wai ka musu za a yi in kana ci ka ci ba abin da an ka samu kenan a sai abin da ran take so shine kawai za a kawo ba wala hali tsairi sannan za a zo musu da naman tsuntsaye min maris da hu shi ma daga abin da suke ta ba wacce aka yi yau kaji za a yanka muku ba in kuna ci ku ko kuma yau talakalo za a yanka muku in kuna ci ku ci a'a kai ne za ka ce yau talakar ko kuma yau ta? ko zarfi ko kaji ko jimina ko ba haka ba dan duniya da yarsu jimina balle na aljanna ai akwai akwai jimina aljanna to saboda haka duk nau'in da suke tawa shi za a kawo musu walahu lil istimta hawru sannan ya aljanna suna da mataye na horo na rai domin su yi tabbaci su yi sirkari da nisa'un shadida su tsawadin uyun mataye ne masu tsananin bakin nan na idanu ko ba ya biya sannan masu tsananin farin nan na idanu inun sannan da samun uyun masu mayan idanu ne kusurar ainihin fadar zon ha limu jana fasil yayi mallan ya tabo da sahihi cewa inun asalinsa uyunun ne uyunun ba ma saboda ainihin ta yi mujanarsa ta yi da ya to sai aka tsoko don ma ina aka mai yadda ita kasara ta dace ta dace da wannan yaƙi Allah ta ba ka wata ala ya gwada mana misali ya ba mu misalin mata ya aljanna yace ka amsalin amsalin lu'il maknun jaza'an بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعسيما إلا قيلا سلاما سلاما نعم الله يقال مثالي yake kawo misalin lo'olo da makano misalin su mata na aljanna kamar lolo shi ne almakanun wanda aka tsare a cikin wato kumbarsa ba a fitar da shi ba to lokacin da aka fitar da shi yana kyalli yana haske shi a tsarin wayannan mataye jaza'an kuma su matayen nan sakamako ne mafa'ulun lahu aw mazdarun wal amil muqaddar ai da anna lahum ma kira mun sanya ma ya aljanna wannan nema da aka ambata lil jazai domin sakayya tsaye na ko mu yi musu sakayya ne ma kanu ya amalun da abin da suka zama suna aikata mana mun saka musu ne da aikin aiki da sun kai dan kaɗan ne amma Allah ya ba wannan sakayya mai yawa ba wani wanda aiki ne zai kai shi aljanna kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani daga cikin wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna ba za aiki ne ya kai shi aljanna aiki ne mai isa ba sai Su sahabbai suka tambaya suka ce walau anta ya rasu rasulullah har da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce walau ana illa an tagammal min Allah ya rahmat har da ni aiki na bai kai ni aljanna sai dai Allah ya lulluce ni da rahama dai amma in kai abinda Allah ya ce kai tabbar abin da Allah ya ce ka bari da'an nan da kai to da'an nan ba ta da yawa in an gwama ta da girman aljanna da mukamin aljanna to amma kuma Allah ya yarda da wannan aiki nan kaɗan ya karɓe shi shi ba ka lada mai yawa ya ba ka sakamako mai yawa kuma in kashi da kana tajin na rabbana la ghafurun shakur ga gani ko sai mu ce wa ma kunna eh wa ma laula an hadana Allah eh saboda haka ya aljanna suna jin daɗin neman da ta aljanna suna godiya ga Allah ma jawab ga abin da gare ka na ya Allah shari'a ma mu yadda cewa kai ne Allah mu zan musulmi masu dibin gaba suna sallah masu yin azumi masu karanta Qur'ani ba dubara mu bace ba karamin mu bane kai ne ka shirye da mu Allah muna godiya gare ka mun yi aiki dan kadan kai mana sakai da baiwa mai yawa la la eh, la yasma'una fina lagawa ya aljanna ba su jin maganar banza a cikin aljanna wala ta asima ko ba su jin wato zunubi ma yi hukumi abin da ta mutum ya yi zunubi duk abin da za a saba ma Allah da shi na magana ko na aiki ba a samun shi a cikin aljanna illa filan salama salama abinda kawai za ka yi magana ta aminci assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku zuwa ya aljanna sallama ya aljanna su amsa sallama wannan shine kawai za a ji da ire-irensa da hira ta duniya mun haɗu mun aika da yayi kaza a masallaci wata rana mun zai mun je mun je muna sauraron tabbiri aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ko an je wajen jihadi aka yi kaza aka kaza ko mun je makaranta aka yi kaza to irin wannan kira ana yin cikin aljanna ai hadda ma tuna wasu mutane fajirai ya aljanna za su rinka tuna wasu su ce ni wai yana tsammanin wani tun da ban gane wurin gaba to yana mummuri to da yake ana iya lekawa daga aljanna a leka cikin wuta sai ya ce mai yan wuta abokai ne da suke hira ba hal antum una ce ko kuna lekawa mu leka akwai wani wanda ni sani fadiri ne kangarare ne to tun da ban gane mana to yana ta tun da gida biyu ne in dai ba ana ana fasala fara an fi kawai da ni ko da ya leka sai gane ta tsakiyar wutar da ni to amma muhawara ake yi tsakanin yan aljanna da yan wuta ko ana gida ne yan aljanna su ce wani kuna mun ga tsoron tsowa can duniya kuna ta matashi muke ba kun da daidai muke ba kuwa kaza kuwa kaza kuwa kaza to ga ce ga halin da ake gaskiya ta bayyana wani ma sai ya ce da ka kai da ta kace babu wuta yanzu wuta karyata faɗa min wuta karyata dole ya ce gaskiya saboda haka ana samun wannan maganganu da wayannan muhawara tsakanin ya aljanna da ma yan wuta da hirar da za a samu tsakanin ya aljanna tsakanin Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ce wa ashabu yamin wa ashabu yamin ma ashabu yamin fi sidrin maqbud وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين mun shiga magana a kan ashabul yamin kenan tun daga inda aka ce ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im har zuwa inda aka ce illa qilan salaman salama bayani ne ga matsaya ta manya manya kun san kowa da matsayinsa to tun da waɗancan mukarrabu ne sai aka yi bayanin abin da Allah ya musu da to wa ashabul yamin sai kuma su kuma ashabul yamin ma'abuta dama ma ashabu yamin menene ma'abutan dama su kuma waɗannan masu wannan daraja fi sidirin suna cikin itacen magariya shajarar nawabi mazalolin la shauka fi wanda ba ta da kaya Allah ya gwada mana maganar da ba ta da kaya magarya ce babu kaya kuma ba wai irin ɗayan magarya suna ne wadda magarya na duniya suna ne sun ta haɗa ba iri guda da rarrasu suna ne kawai sun ta haɗa in dai kana son haɗa magarya to kai kalle ka karbari na ka gawa sannan ka ga magarya yanzu labarin magarya ne kake wa tsalmi sannan ashabul yamini wato suna da wata itaciya ta ayaba manzu wadda yake dumbuwa dumbuwa bil hamdi wato ma'ana tana cike da ɗaya min asfalihi daga kasa ila ala har zuwa sama daga kasa har zuwa sama ita ma wannan ayaba ita ce ayaba ta hakika wata ayaba ta duniya hoto ce kawai wa zillin mamadu sannan da wata inuwa wata yake da mamma mamadu tsallaye ma'ana inuwa aljanna ba ta yankewa domin babu zahiyar rana wanda zai sa sai ka tashi ka rubuta kana burbutu ko ba ta wani aiki ba ta zama cikin inuwa nan duniya to dole ne ka taya ka canza wani zama ko ba haka ba domin inuwan nan ba ta zama wani guda ta rubuta za ta dole ne kuma ta rubuta to amma inuwa aljanna tana nan da mamma ba ta daga wa ma'in maskumin sannan suna cikin ni'ima ta ruwa wanda yake a yi jarin da mai gudana ko yaushe wa fakihatin kasira da kuma itacen marmari masu yawa la matsako'atin ba waɗanda suke yankewa ba a wani lokaci wala mamnu'a ko ba wanda aka hana ma ba a ce ka ci wannan ban da wannan a'a a cikin aljanna ya itacen da su a cikin aljanna ba a wanda ake hana mutum ya ci ko wanda yana ya ci amma kun ga nan duniya wato ko dai kuka itace kake yi kana noman itace to sai dai ka noma wasu ba ka yi noma wasu sannan in ma sawo a za ka yi to wasu kana son ka sawo babu to amma aljanna ba haka ne kenan akwai lokacin da ya yi itace za su yanke ai da su ha'a gaji babu sai dai a jira lokacin su amma aljanna da wani ne ko yaushe wa kurshin sannan suna cikin ni'ima ta shihida madaukakiya abin daukakawa ala sururi mun ka gada shi wal maqsud bil kursi abin da ake nufi da shimfiɗa muna nan ma ya ma ya tsorin da da ya hada hadda mata ya aljanna wal ardu tusammin mar'ata firash larabawa suna ambaton mace da sunan firash bi dalilin kauli saboda mala ya ce abin da ya saya wannan fassara ya yake wa kunshin marfu'a ba ta hida da ake mi ba a har da mata ya abin da ake mi don Allah ya ce ina sha na kunna in sha lalle mu muka halitta waɗannan mata yana aljanna halittawa baja alna kunna abakarawa sai muka sanya suka zanyan mata guda ne a zara kan kullama a zamunna a zawa da duk lokacin da mazajen su suka zo musu wajen ruhun da za mu same su a zara da budurcin su wala waje a kuma matan ba a samun wahala da bidan min ra'i wa sukuniha jam'u aru wa hiya al-mutahabbiba ila ha wato kuma da aljanna suna da wata sifa wadda kaɗan ne cikin matan duniya suke samun irin wannan sifa domin urban din nan ana nufin mace mai kaunar mijinta kauna ta hakika wato tana da shauki tana da soyayya tana da kauna ga mijinta babu randa ranta zai baci game da shi amma kaga matan duniya ana iya samun kauna da soyayya wani abu ya san gifta shi ke ta ce ai ban taba na ma samu alheri gare ka ba ba ka taba yin komi ba ba wani alheri da ka a taraban sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce mata ya aljanna tsarar juna ne jam'u sirrin ai mustawiyatu sittin ne wato shekarun su daidai wa daidai suke ba wata ta kere mota mai ashabin yamin mu halitta domin ma'abutan dama su zato a ce alahunna a wajen alahunna wahum su ashabin yamin sullatun jama'a ne min al'awwalina daga mutanen farko wasu lafin min al'akari sannan jama'a ne kuma daga cikin na karshe ina jin da wannan ne ake cewa 'yan araba ya aljanna kashi biyu to za a watsa kashi guda ga duk al'ummomin da suka shuɗe kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi guda kuma namuna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a da wannan hali kuma wannan aya ta nuna haka don an ce ashabul yamin sullatun min al-awwalin wa sullatun min al dama al ne an fassara shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعلنا منهم وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم نعم تكونغا في كما ان اكتي واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ان اكتي في سدر ما حدود حدوا على اكتي وصلت من الاخرين duk kuma ana bayanin masu daraja ta biyu ne a sabon yamin wanda yake abinda Allah ya tara da mu abu ne mai gwaji sakamako ne mai gwaji mai yawa aljanna in dai ka shiga to shi kenan ai an dace hadisi ya zo cewa na karshe wanda zai shiga aljanna mutum na karshe wanda zai shiga aljanna wanda har ya yi fursuna ya taɓa zama gidan yayi ya zauna wuta yadda gamu da gafara Allah da yafiyar Allah aka sako shi aka ce a kai shi aljanna sai a ce mai to ka ci ga gida ka can in ya ta hamma wannan gidan nashi wannan benen nashi sai ya ga wata daga cikin mata aljanna cikin matansa tana warkiya tana haske sai ya fa sai ya fata yana sujuda sai ce Allah na saboda ma an ce ana ganin Allah cikin aljanna sai a ce ya ka hasa da ce Allah ya ka su aka ce a a ba Allah na ma take sai a ce ta hika gidanka nan shine gidanka sai gidan nan yana gani ya yi mai girma ya yi mai yawa sai ce Allah ba ka gaske ne wanda gida aka ci ana wani a cikin gidan ka na an ma kara ma da ninki ninkin ba ninki har goma yi to wanda an na bayan kenan cikin aljanna kuma hadisin ya nuna kowancan gida da an kamata na warko ya duk duniya ga abin da a cikin saboda haka in dai Allah ya ma arziki na shiga aljanna shike nan ka dace Allah ya mana dacewa ne mana muwafaka to sai kashi na uku waɗanda su ne suka faci kashin kawai, sukan sun yi hasara kuma wajibi na a kowace sallah a kowace addu'a mutum ya yi ya nemi tsari kada ya shiga cikin Allah da baraka wa ta'ala ya ce wa ashabu shimali sannan akwai ma abuta hauni ma ashabu shimali menene ma abuta hauni ma'ana su ba kowa bane walakantattu ne fi samuni suna cikin wani irin iska ainihin hawa wani iska mai tsananin zanen minan nari daga wuta tanfudu fil masani, wanda iskan yana kutsawa yana shiga cikin hanyar gashi cikin kafar gashi yake shiga wa ne sannan suna cikin azaba ta ruwan zafi. ma'aun da isa amara ruwa ne wanda ya kai matuka wato mai tsananin zafi ne wa zillin ne ya hamu sannan suna cikin wata inuwa ta azaba wanda yake inuwar hayaki ke na wuta hayaki ne ya zan tsaro jirgin da ya ga musu inuwa amma inuwa azaba ce dama ko girgire wanga da muke gani da inuwa sai da sai Allah ya yarda take zama ne yawa da mutane in ya ga dama sai ta koma kamar jahannama to saboda haka sai Allah ya kawo wannan ya kawo su wannan inuwa din da hayaki لا wannan inuwar ba mai sanyi ولا ce wala kare ko إنهم كانوا قبل ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci dalilin da ya sa aka kai waɗannan 'yan wuta ashabu shimal a cikin wannan azaba a sanarciya. Allah tabaraka wa ta'ala yace innahum lallaykum kanu sunnamu qabla zalika kamin wannan rana ta kiyama a duniya mutarfina abin ne intara ne ayyuna amina an yi musu ni'ima da liman wata irin ni'ima a samu wani tabbatar da su rabbahu ubangijin su wa da kuma mahalicin Allah ya ba su jinnan ya kamance da Allah saboda duk wanda ya da hali mahalicinsa ya ɗauka ma kamar shi yake saboda ya samu daular duniya ko ya samu mulki ko ya samu wani abu na cin samun duniya to akwai irin wannan rana ta jira Allah da ba ta wata ala yake wa kafin sirruna ala min tilawun sun kasance suna dogewa a kan zunubi mai girma ai shirki shine shirka suna kafirci suna shirka da Allah saboda haka kafirci da shirka suna cikin abin da yake kai mutane su wuta Allah ya kare wa kanu yaquluna kuma su yan wutar nan sun kasance suna cewa ai da mitna wai an yayin yiwa, in mun mutu wa kunna turaban muka zama kasa wa iraman muka zama kasusuwa nama da jijiya duk sun kasa ta ne eh, abin nan eh, gara ta ne a in na lama ba wasu za a tayar da mu ba su yadda ana tayar da mamaci ba wai saboda kasa ta ce jikinsa kasusuwan su fiye bari ai za ku na izaman nagara kaga wannan cikin manzannin banza na kagare ke cewa ba su yadda Allah na iya mai da halittar ɗan adam ba bayan ya mutu awa a ba wani al'awalin har suna ta to in ma an san mu to ya hada ubannin mu ana tayar da su da kakannin mu kaga suna inkarin tayar da kowayen da takalmin da su kan shi ne hawa aba mai awali da mana ya faɗi min abin nan fuskokin kira'a da kira'a amma dai yace sun yi wannan ne da jiski da ari wato da wani ne kan yin yi wannan a cikin kula da ce الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر الزقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين قلت إن الأولين والآخرين للي متعنى فرقوه na farkon farko tun na farko wani abin da har zuwa na ƙarshe lama da mawuna wallahi za a tara ila ne ƙarfi yau ma'alum wato don wani lokaci wanda a yi dai wanda Allah ya sanya a yau mai kiyama shi ne ranar tashar kiyama Allah ya rantsuwa da zakinsa cewa sai ya tara mutane gaba ɗaya na farko har zuwa na ƙarshe a ranar tashar kiyama saboda haka kafirai masu shakka su daina shakka in kuma za su gaba da za su gaba su gaba da shakka da kokanto to gari su tare sun mai yin ku a yi wa ƙwallon mukaddimi sannan ku waɗannan fadarci masu ƙaryata wato kaka a kiyama la'akiruna wallahi za ku ci ta shadari daga wata itaciya ne da kone ta zaku ma'ana Allah yana sanar da kafirai yan wuta cewa wallahi sai ya ciyar da su wata itaciya mugunya itaciya wadda Allah ya ce inna hala sakal inna shajarata zaqqum ta'am lasim kalmun تغلي في البطون كغلي الحميم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين الله يا سيدنا دوتا wannan wannan abinci na wuta wato ita ce ta ku a wurare daban Allah ya ambaci ta saboda tana mugun itaciya itaciya azaba cikin tsakiyar wutar jahannama wannan ita yake fitowa wuta kuna ta gaya amma ya wannan wuta ta haifi wannan ya tashi ta haifi ɗanyen kuna wuta sannan Allah ya ce wannan itaciya ta'amul asin abinci ne na masu zunubi kuma idan dan wuta ya ce wannan itaciya ka fasa ta kai cikin ciki ne ka gali ka gali ka mai da ruwan zafi suke tafasa ya Allah da tukunya an sa gumagumai to haka ne in mutum ya ce wannan itace cikinsa zai zan kamar tukunya wanda yake tana tagwagwada tana zuwa. Allah shi mana kariya sau da haka Allah ta baraka ta ala ya tabbatar mai da zai sun ci wannan itaciya ba ma ne kuna min har kuma wallahi sai sun cika cikunan su da wannan itaciya ba wai da tsara a zafi su bari ba ba la ta za su yi a ci za su yi dole sai cikin su ya ce fa sharibuna alaihi min alhamim sannan bayan sun ci wannan itaciya mai zafi sannan su sha ruwan zafi ma'ana nan na ma duniya an kace abinci kana neman yan ruwa masu ɗan sanyi sanyi sai ka taushe ko to su kuma in sun ci wannan itaciya ta da sai a ba su tafasashen ruwan zafi sai su sha su taushi Allah shi mana kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa sharibu na him abinda an misalin shan yan wuta ga wannan ruwan zafi kamar rakumi mai jin kishirwa ya zo ya samu ruwa zai rinka sha yana sha yana sha yana sha sun sara kuma yanke har wurin ajiya a gare ko cikin ciki ne yana da wata sarka ta ajiyar ruwa shi yasa ake gani yana shan ruwa sosai kuma in ya sha ya cika sarka sai to yana iya kwanaki da shi ba ta dame shi yana ta yawon to wanda raƙumi yake sha rakumi mai jin ruwa yake shan ruwa to haka yan wuta za su sha ruwan zahin nan suna sha suna ƙara suna sha suna ƙara ba don jin daɗi ba bisa ga filar ne suke yin wannan hada nuzulu ka karanta yi ku hada nuzulu wannan shine wato liyafa su da aka shirya musu aima wa yadda lahum yawmal din a ran tashin kiyama kun san in kai ba ko kana shirya mai liyafa wato ka dan gabatar da abinci da abin sha gare shi to su ko wannan yan wuta wannan zakuni da ruwan zafi su an kai musu kare Allah ya kare na haru babu kwana nan ana ana ana iya karanta na hannu kalaka na kumfalo za su sallu eh? duk da ta ma da ba mu kwanan wani kwarai ba a tun da kwarai da ko ina wani tsaya ala alhamdulillah ko ina matsaya ta kuma za mu tsaya ga wannan gaba ta aya ta hamsin da bakwai za mu tashi yin Allah ya nuna muna a inda Allah ke na hannu kalaka na kun falaula su sadi ko muna roƙon Allah Allah ya albarkace mu kuma wannan karatun da muka yi muka saurara Allah ya amfana da mu da shi kuma Allah ya ba mu yi bayan da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وما لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a tafiyar alburani mai girma muka tsara daga bakin doktor muhammadu abubakar wale shugaban wasu malamai na arzikin lokacin gamman kuma shugaban ilimi da asimantarwa na jihar wanda gabatar ana masallacin ruwan gidan yari tare da alarama a abubakar argungu a malam allah ya saka muku da mafi shi alkhairinsa akwai tambayoyi da aka rubuto kamar haka wannan yana tambaya ya ce ala gafarsa malam yana tambaya da ganin limamin da ke ba da sallah an yi sallah an kare ya tafiya kuma ya kai karfin tafiya maimakon ce assalamu alaikum a sai ya ce Allah ya sauka yake kawai daga kwata malar shi wannan liman shi ya samu mamu sun samu su ce assalamu alaikum sun da ne ko kuwa a gudu za shi mutu ya ta daidai malar ne matsayin wannan sallah idan liman yin magana wadda ba cikin jinsu sun zaba sosai a yi su hana lai in ma bai gane ba ana yi magana ana yi magana a ce liman ta yi magana a kusan da sallah eh, domin ya sallame ya sallame sai a yi ba'adiyya saboda ya yi kari ya sallah kuma ah, ai a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo cikin sallah yadda an matar da shi domin a yi koyi da shi wajen gyara sallah saboda haka babu zargi ga iman don ya zo wajen sallama sallah kamin sallan ya ce Allah ta tsawa ai ana ba ana ba da su da Allah ya kamata mamun da malam su halibi to a masu tunani masu hankali sun ce lalle a wani abu da liman wanda kuma mu ya kamata a wa a cikin tsoron Allah ko kan da aka ce Allah bai tsawaka ko wani abu da sanin yuri ko a ko wani abu da sanin saboda haka ma mu ya kafa da halin mama kada wani mamu abinda kawai za su yi yau liman mantuwa ya yi halin mama kai imamin mu kullum da ayar sujudu sujudu ta hau to ba ma da liman da ya ba da saboda haka da Allah a yanka sai mu kama da kuma Allah ya ba mu duka ya wannan abin da ya tsallaka ko karatun da aka yi jiya daga cikin karatun ta yi bayanin cewa idan mutum Allah ya rasa da imani ya saya shi aljanna to akwai wasu mata suna nan waɗanda baya ne babu wani mutum ko aljini wanda ya taɓa shafar su yadda to za ku kamala to idan ya koma ce Allah ka bayar wata tana da imani an ka sanya ta jarra to wani kan da an kai mata ita ma tana da wasu mazaje waɗanda ba za su taɓa shafar wata mata ba da ita a a yi su mata a aljanna ba a hota ya muku mazaje in mazan in mijinta ya shiga aljanna da suna nan mata sai kuma ita a shugabar waɗannan matan na horo kai domin kuma na horo kai ba su ibada ba Allah ya halitta su ne kawai dan wato su rayuwa cikin aljanna tare da mazajen su ko ita matan na duniya da su an kai sallah da su an kai tauhidi da su an kai azumi da sauran ibadu saboda haka su ne na gaba na gaba ya yi gaba na baya sosai su eh, saboda haka mace ta kai tunanin cewa a canza mata a yi mata wasu yan samari a aljanna wasu a halitta wasu yan samari a aljanna wanda ba su a wajen wasu kuma a ba haka a yi ba Allah yana ba su mazan wanda suka yi zaman duniya da suka yi ba da tare in ma su yi zai da aljanna ba Allah zai mata wani gani ya haɗa da wani mumini wanda yake yana cikin aljanna kuma wanda yake a mafi da shi da ya wannan shi ne a wannan addu'a ce suka suka ce muna addu'a da yan kwamitin wannan tafiyar Allah ta samu da alkhairi na biyu suka ce ba Allah muna roƙon yan kwamitin wannan tafiyar da su nemi taimako ga jama'a domin tsarin abin sauti domin wannan sauti zai isa inda ya kamata a isa saboda haka da mutane sun ba da taimako an samu kayan sauki da kaya ba haka yanzu eh, wannan da wasu na suka kusa wannan takarda kuma ga nan gabata da ita kuma mutanen da ya kamata a da ita gare su an gabata da ita gare su na cewa sautin nan zai isa kuma wadanda suka rubuta wannan takarda sun san sautin nan ba bakin malam na ta isa ba dai dole sai kowa sannan na da gudunmuwa saboda haka da ba da kudan ba ta shawara da ana gari ya kamata a ce maka alhamdulillah a wannan shi ne karshen rasuna insha Allah a kan wannan taimakon masu yin rukus ana yi taimaka domin tafsirin da aka ci gaba da a gudanar tafsir to kudin ya yi kinawa wanda yake yana da su ba za mu kura bayani ba kuna ganin kayan sauki da kayan waɗannan da yadda za aka samu mai da sauran lokacin wani ya kai lokacin na'urar sai da kuɗi don haka kullum na agaji za ka rinka zagayawa domin a samu abin da za a tallafa wurin sokan na wannan tattalin a Allah ya samu dace a liman isa sai ka baka muna cewa